baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe dai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya koma jam'iyyar APC ko ina aka kwana kan batun tsayawarsa takarar shugaban ƙasa. A jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya kuma da alama tsugune bata ƙare ba a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. ko bayan janyewar ministan shari'a daga takarar gwamnan jihar. Jama'a Assalamu alaikum. rahotanni na baya-bayan nan na tabbatar da cewa tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya sauya shekara daga jam'iyyar pdp zuwa apc duk kuwa da musan raɗe-raɗen haka da aka yi ta yi a can baya wasu manyan jaridu da ma kafafen yaɗa labaran kasar sun ruwaito shugabancin jam'iyyar apc a mazabar oteke ta jihar bayelsa yana tabbatar da cewa jonathan a yanzu cikakken dan jam'iyyar apc ne wasu majiyoyin kuma sun tabbatar wa kafafen yaɗa labaran cewa tsohon shugaban na da kudirin sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a karkashin inuwar jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2023 duk da cewa ya fito karara ya yi fatali da wasu 'yan arewacin ƙasar. da suka saya masa takardun neman tsayawa takara na jam'iyyar a makon jiya. Shugaban a kasa a tsare na shugaba Muhammadu Buhari kuma jigo a jam'iyyar APC ya yi ƙarin haske kan yadda suka ji da labarin. Sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad gaskiya raɗe raɗe ake ta yi kwanaki ni dai na ji ko da yake kai ka ce ya tabbata cewa shigo apc amma in ma ya tabbata cewa ya shigo to ya kamata ne ya koma gefe ɗaya ya zama wanda zai dinga ba da shawarwari yanda in ma an zo an kafa gwamnati apc ta kafa gwamnati yanda za a fita cikin wannan kangin da muke ya yi irin mataimakin gwamna na bayelsa state shekara hudu allah ya zo ya bashi lokacin da ah, mai girma iraduwa allah ya ji kanshi ya rasu kaga ya idar da shekarun da ya rage na pdp na alhaji iraduwa sannan ya zo ya yi shekara hudu shi kusan shekara bakwai kuma amma yadda ka ce ne tambayan da kai na biyu wai ba za mu ce rashin kunya ba ne apc ta faɗi gaskiya ne saboda a lokacin abubuwa sun taɓarɓare saboda sace-sace da aka yi a gwamnatinsa kuma ya buɗa ma pdp barnan da aka yi na triliyoyi na dollars a ƙasar nan a lokacin shi ba wanda zai iya comprehending nashi saboda haka shawarar mu ya koma gefe akwai mutane yanzu wanda suka sai forms wajen 25 a apc kuma ga primary nan zuwa muna kyautata zaton talakawa wayannan delegates din za su duba mutanen kwarai to sai dai kuma jam'iyyar adawa ta pdp ta bakin tsohon sakatarinta na ƙasa sanata ibrahim umar tsauri tana ganin duk da yake ta yi rashin babban jigo to amma kuma da walakin idan har jam'iyyar apc ta tsayar da shi takarar shugaban ƙasa in har goodluck jonathan ya yanke hukunci ya koma jam'iyyar apc to wannan kuma wani abu ne na daban demokuraɗiyya kana iya abin da kake so a lokacin da ka kake shi kuma ka koma gida ka yi abin da haka dama ka zanna lahiya amma ina so a sani cewa maganar a ce ya pdp ta ji wato ko da ɗan siyasa mai jefa ƙuri'a ne kawai ya je ya bar jam'iyyar kai haɗa wata jam'iyya duk ɗan siyasar da ke cikin wannan jam'iyyar da aka bari da ji ba daɗi balle shugaban ƙasa wanda ya yi shekara shidda ina shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyarku. ku a cewa jam'iyya babu shakka in haka ta tabbata ba za mu ji daɗi ba amma san ina ina so a bari su ta tabbata don gaskiyar magana yanzu ba ta tabbata ba kuma ba ni tsammanin goodluck jonathan zai yi wannan kuskuren amma mu a wurinmu in ma ya yi ba za mu ce ya yi kuskure ba to amma ka ambaci kuskure idan ta tabbata menene kuskure a ciki idan ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc A jihar Kebbi kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamnan jihar ta Kebbi. Duk da cewa tuni da ya sayi takardun tsayawa takarar mukamin a zaben shekara ta 2023. Duk da yake duk kokarin jin ta bakin ministan kan dalilin daukar matakin bai sami nasara ba. To amma kuma kakakin jam'iyyar na jihar Kebbi Isa Abubakar Asalafi ya tabbatar da lamarin. kamar da labari ya zo muku a hakikin gaskiya haka abin yake saboda shi mulki Allah shi ke bashe shi ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma dasa ga yadda ya tsara alhamdulillah mai girma ministan shari'a alhaji abakar cika malami mutum ne matashi mai da'a mai biyayya wanda ya san ya kamata jami'ar apc ta jihar kebbi ta yi matsaya tana shawa akan kira-kiran da al'umma ke mishi tsaya takarar gamna kuma ya samu goyon baya kwarai da gaske matuƙa domin alhaƙiƙanin gaskiya yana ɗaya daga cikin waɗanda a 'yan takara mafi kwarjini da muke da su a cikin jami'ar mu ta apc sai allah ya kaddari amininsa mai gidansa masoyinsa amintaccensa president muhammad buhari ya nemi da in babu damuwa ya janye wannan ƙudurin nasa na takarar gamna domin yana da buƙatar ci gaba da aiki da shi a matsayin ministan shari'a kuma babban lauya na najeriya bisa ga al'ada ɗan adam mafi yawan lokuta ko da shi na da ra'ayi in dai yana da manufa mai kyau zuwa ga al'umma sa yakan jaye ra'ayinsa domin ya abin da al'umma ke so ko kuma zai amfana al'umma a abin da ake ce ma ta waida, consultative eh, kamar eh, a bisa ga wani abu da ya fi amfani mai yawa fiye da ƙudurin kai kadai. a can baya wata tattaunawa da muka yi da kai mun fahimci cewa kamar takarar tashi tana dan ko kuma ta haifar da dan cece ku ce a cikin jam'iyyar ka ta apc inda har ake ganin kamar jam'iyyar ta rabu gida biyu shin yanzu da aka sami wannan to ya makomar jam'iyyar ku ta apc da kuma wannan baraka da aka samu musamman tsakanin bangaren adamu aleru da kuma bangaren shi gwamnati ku ba gudu a wancan lokaci dama farin jini ne da biyayya da kwarjini na shi mai girma minista ya samu karja a kan shi kuma alhamdulillah yanzu Allah ya hukunce sama a mantar hukuncin ubangiji a halin yanzu babu wani kace na ce domin dama ba minista kadai ya sai fam ɗin takarar gwamna a jihar Kebbi ba muna da kusan mutum guda hudu wani irin da'adar shi na da ra'ayi da saboda haka ba za mu fita cikin irin wannan al'adar ta kasancewa mutane masu ra'ayi ba To amma kuma da alama hakan bai kawo ƙarshen baraka a jam'iyyar ta APC a jihar ba, wadda ta samo asali sandiyar zargin da ake yi wa gwamnan jihar Atiku gudu na goyon bayan takarar ministan lamarin da ya sa ɓangaren tsohon gwamna Adamu Alero suka ja daga. Alhaji Sani Dododo jigo ne a bangaren jam'iyyar na Adamu Alero. Na daidai mu namu ɓangare na sanata Muhammadu Adamu Alero ba muna adawa ne da cika malami ba a matsayinsa na cika malami don yana ɗan takara ko kuma yana ministan shari'a ba abin da muke muka damu da shi tun farko shine zaman da an kai na masu ruwa da tsaki duk wanda a cikin wato esco ko mu ce shugabanni na mazaɓu da kuma mataki na ƙana hukumomi a bar kowa to da aka zo wurin yi shine sai aka ciccire duk wani wanda ake gani magoyi bayan sanata muhammadu adamu alairuno ko kuma magoyi bayan a wato sanar lida ne wato dr yaya abdullahi mallamawan kabi ko kuma magoyi bayan ɗaya daga cikin mu da muke tare da su wannan shine abin da mun ce ba a yi daidai ba a komo a mai da kowa ko da bai tare da mu a yi adalci wayannan mutane suke rike da jam'iyya tun farko saboda ka bai kamata yanzu a zo don an cimma biyan bukata ba a ce a musu ciwon matattan musa eto eh amma can farko duk abin da ake hasashe dai duk wannan cire-ciren da kuke korafin an yi ana ganin kamar gwamnati ta yi ne domin tabbatar da wani dan takara bisa ga naku dan takara don ganin cewa ta share fage ma shi cika malami dai a takaice to yanzu ga shi baya takara. a tsakajin gaskiya haji faruk mu wannan bai dame mu ba abinda muka sani shine muna da ɗan takara sahihi da cijo mai mutunci mai kima wanda yake da a ce a girma gona dukkan makarabansa sun san wane ne dokta ya abdullahi da ma ba a tsaya wata takaddama ba tun farko na dubin wani ɗan takara za a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka